من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء قالوا أن أواد سكي سورا رمضكم كلم عليه وأن السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan ita ce halka ta ɗari da saba'in da shida a cikin wannan littafi na ginin hilali Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa Allah kan masa rahama Allah kuma ya sa ya huta mun fara bayani akan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba walakin Allah ya hadi man yasha'u shi Allah subhanahu ta'ala shi yake shiryar da wanda ya dama to a nan ne maka fita maka kawo wasu ayoyi don alakanta ta da wannan kun ga za mu ga cewa inna akwai harfu nasbin ne wa taukidin wa mushabbahun bi fi'li wa ta'alilin mabniyun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab الكاف ضمير نيل المخاطب مبني على الفتح في محل نسب اسم إن إنك كي إنك babban magana da babban mai gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala yake magana innaka kai dinnan in ji Allah subhanahu wa ta'ala la tahdi man ahababta ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba kun ga zamu ga cewa la harfu nafiyun ne mabni na alal sukun tahdi fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu المقدرة على الياء لأن dan mata ظهور الدمة عليها وفاعله ضمير مستتر فيهم وجوبا تقديره أنت كي har yau da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala yake magana da haka jumla a man اسم موصول مبني على السكون في محل نسب مفعول به نتهدي نتهدي لكن أحببت فعل ماد مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة والتاء المتحركة ضمير بارز متصل بفعل مبني على الفتح على في محل رفع فائل ذاك الجملة بمت لا محل لها إتتي ثلاث الموصول النمن سننهر إذا كدوك جملة ثلاثة هدي ita ce fi mahalla rafin khabaru inna inda mun samu inna muna neman khabar ɗinta da mun samu sunanta to jumla ta hadi ita ce fi mahalla rafin khabaru ainihin wato inna wancan alismul mawsul din da muka ce man alismul mawsul ne yana buƙatan al'aidi wanda zai koma zuwa gare shi al'aid din na ahabbta mahzub ne تقديره إنك لا تهدي من أحببته هودن في زمن في محل نصب مفعول به لا أحببته وهو لآئد ذاك في زمن تشيني محظوظ أن شافي شيء إنك لا تهدي من أحببته بذلك إشرية دون دكتي سوبا ولكن الله سيد شيء الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء شيء شرية دون دكتي الواو wasu suka ce iske ina mai sabon zance ne wasu suka ce har ku aka fi ne na Allah su ya sha'u fi ilin mudari'un marfu wa alama su rafihi abdon matu al-zahira ta ala akirhi li annahu sahibul akhir walin yi tasir li akirhi shi'u walin tasbiku a adatun min adawatin nazmi wal jizmi walin kuluhi min nuna yi taukidu nuri nisuwa wa fa'iluhu ضمير da جوازا تقديره Da haka! wannan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah sai dai shi Allah lakin harfun mai lakin harfun nasbi sai dai mabni alal fati Allah lafzu jalala shine ismu lakinna ya hadifi irin ilal mudari marfu'un وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو من الاسم الموصول شين في محل نفس مفعول به نياهدي يشاء فعل مضارع مرفوع وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو والآئل مهزوف تقديره إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاءه ذاك الجملة من يشاءه إنك ita ce jimla ya sha ulama hallala ita ce silatul mausul na man wannan nabi haka wa huwa a'lam alwawu ko zamanto alwawu wawu alharfu harfu atbu huwa damirun ne munfasil للغائب مبني على الفتح في محل رفع المبتدا اعلم شيء خبر ناشئ بالمبتدين الباء حرف جر مبني على السكون المبتدين اسم مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه جمع مذكر الثاني لا تحسن متعلق ب أعلم ينا ده تعلق لا أعلم سنن جملة أعلم في محل رفع معطوف على جملة سياحة دي وتتغبات أبا لا كيف ذاك إشريت وان ذاك إنك لا تهدي man ahabbta baka iya daukar wanda kake so ka sa shirya a zuciyarsa walakin Allah ya hadi man yasha wa Allah ne yake ɗaukar shiriya ya sa a zuciyar wanda ya ga dama to a baya an sha karanta irin wa'annan ayan kada wani ya zo ya yamutsa ya ce ai ga kuma Allah ya ce wa innaka la tahdi Idan siratin mustaqim ba karo aka ci ba wannan hidayatu tawfiqi ɗaukar shiriyar aka a zuciyar mutum babu wani annabin Allah da yake da iko kan wannan amma hidayatul dilala wal bayan a nuna maka a ce ga hanya nan. wannan dama shine aikin da annaba Allah ya turo shi ya tsawon shekara 23 shi yasa akwai annabin da Allah ya aiko ya faɗa wa wasu mutane ya ce ga hanya suka ce ba sa san hanya Allah madaukakin sarki ya ce wa amma samudu fa hadainahu ama ala huda mun nuna musu mun ce ga shirya nan sai suka ce su ba sa san shirya bata suke su to wannan shiryar ita ce Allah ya ce inna hadaina sabila dan adam